وقصوده وحقيقة الإيمان فسطوا على أتباعه وجنوده بالبغي والعدوان والبهتان لا تعجلوا وتبينوا وتثبتوا فمصابكم ما فيه من جبران قلنا الذي قال الأئمة قبلنا وبه النصوص أتت على التبيان القصد حج البيت وهو فريدة الرحمن واجبة على الأعيان ورحالنا شدت إليه من بقاء الأرض قاصيها وكذا ثانيها من لم يزر بيت الإله فما له من حجه سهم ولا سهمان وكذا نشد رحالنا للمسجد النبوي خير مساجد البلدان من بعد مكة أو على الإطلاق في الخلف بين الناس منذ زمان ونراه عند النذر فرضا لا ونراه عند النذر فرضا لكن عمان يا بعد وللنعمان أصل هو الناس الوجوب فإنه ما جنسه فرض على الإنسان ولنا براهين تدل بأنه بالنذر مفترض على الإنسان أمر الرسول لكل ناذر طاعة بوفائها بالنذر بالإنسان شوف يا فرقة يا ونن توقع هذا أنا توقع معطلة ala ra'asiha jaham ya wannan tawaga jahilat nasusa nabiyhi wanda suka jahilci dokokin annabinsu wa qasudahu da manufan annabin da manufansa wa haqiqatul ibadi فسطوا على أتباعه وجنوده بالبغي wal والبهتان tunda su waccan runduna ce sun jahilci abinda annabi ya zo da shi don haka fasatau suka dinga ta'addanci ala a akan mabiya annabi wa junudihi suka faɗo kan rundunan annabi da kisa bil da zalunci wal udwani da ta'addanci wal da ƙarya wannan ya wannan tawaga la taj'alu wa tabayyanu la ta'jalu wa tabayyanu wa tatabbatu fa musabukum ma fihi min jibrat ya shirkan jahamawa ya ta'jalu ku fi gaggawa ku bi abubuwa sannu sannu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu kakala wata wa tabayyanu ku nemi bayani in ba ku sani ba wata tasabbatu ku tabbatar da haƙiƙan abubuwa fa musabukum a musibar da ta same ku ma min jibranin fihi ba ku da mata da mata da kun yi faɗa da lullun annabi kun yi faɗa da masoya annabi masoya Allah kai ba za ku ci nasara ba duniya ku da lahira asarar da kuka yi ba ku da kashi ma'ana in an yi asara ba mutum na son mayar da kayan shi ba to asarar da kuka yi ba ta da mamaya قلنا الذي قال الأئمة قبلنا وبه النصوص أتت على التبيان mu ahlus sunna wal jama'a qulna mun faɗi allazi qala al-a'immatu abunda shi a ne suka faɗi mu mun faɗi abunda Abu Hanifa ya faɗi Maliku ya faɗi Shafi'i ya faɗi Ahmad ibn Hanbal ya faɗi manya-manyan imaman nan magana su muke maimaitawa mu wa bihin nususu kuma wannan magana ta tasu tana da nasofi عتت على التبيان تزروتنا بيان ذكر أبو إمامنا فقط القصد هج البيت وهو فريدة الرحمن واجبة على الأعيان القصد نفي هج البيت لكن الله وانا من يدد اما بقى نفي بربرابو فإذا كنا ينفي kaulaha zai je ga ko ya kwashi jiki yi sakkwato ya tafi ubbari ko ya ebi jiki yi iran zai je ziyaran kawai ne wannan ba mai ba a shaddar rihali zuwa gare su ko ma abun banza mutum ta so daga kano ko daga katsina ko daga yobe ko daga dai jihohin na yake zai zo ya yi alwashi zai zo ya yi aka zai gai wani soko a zariya alƙabdu nufin hajjil baiti wa huwa ta rahman wannan farilla ne na ubangiji Allah ne ya wajabta mun yadda da shi wajibatun kuma dole ce idan mutum ya samu dama ma bai yi hajjin nan ba Allah zai hukunta shi al'ariya ne wari haluna shuddat ilaihi min bisa al'abdiqa fiha kaza kaddani rihaluna ana ai hadisi la ta shudda rihal illa zuwa masallaci uku to mu rihalun mu mun daura shi mun shaddada shi ilaihi zuwa ga ɗakin Allah min da tsayil ardi da sauran ƙasashen duniya ta ko'ana na gaba sun yi yamma na yamma sun yi gabas na kudu sun nauso arewa na arewa sun nauso kudu to muna yi muna tsoro kayan mu zo wurin kafiha da can wa duniya nesa ka zakar dadi haka na kusa da gari mallam ya zo baital ilahi fama lahu min hajjihi fahamun wala fahaman duk wanda bai ziyarci ɗakin Allah ba fama lahu min hajjihi bai da ko fama lahu sahamun wala sahamani bai da safo ko ɗaya ko biyu da hajji da hajjinsa wa kaza na shudu دور حالنا للمسجد النبوي خير مساجد البلدان hakanan muna ɗaura kayan mu ma lil masjidin nabawi saboda zuwa masallacin manzon Allah masallacin manzon Allah khairi masajidil buldan fiyayyen masallatan duniya kaf a'a ban da kaf din man kaf har makka ban da makka shi ne fiye masallatan duniya ta asiya na ban kan min ba a di au alal itilaki fi hilhulfu bayinan nasi mun du zamani min ba a di in kira makka masallacin manzon Allah shi ne fiyayyen masallatan duniya in kira makka au alal itilaki ko kuma mutulaki ma kai fi ma'aular itilaki fi hulhu ko kuma gaba da hammaka sanda akwai rikici a kai wasu sun tattara hujjoji da dalilai madina ta fi makka waɗanda su ma suka haɗo dalilai suka haɗu ta fi madina to nan yanzu ba dalilan za mu kawo ba suna nan inda suka yi ciki eh ta ina ai da dadi shi da an sani ai ba ba an kuɗi ka mai bayani sai dai ya tara ya tara na ce makka ba na ake kallo ai sallah ba makka ba na ake kasa ce ba an san da makka ba ta annabi zauna madina eh, inda hankali na buga da hankali makka annabi ibrahim ya kafa ce to ai madina kuma annabi muhammad ya kafa a nemo mu kabar su eh? to saboda haka ce to matsalan ba ruwan mu eh yawwa na sai ce amma dai masallatan duniya wannan kan banda wannan makka fi jil khulfu makka akwai sabani eh ai kila ya faɗi shi a wani wuri ai nan kafin waka ne tunda ina waka ba ka ma ke waka a ce da gaba da bai fita daga cikin hadisi ba hadisi ka kafa yake juya shi yadda yake so بشأنهم من بعد مكة أو على الإطلاق فيه الخلف بين الناس منذ زمان تون توني بازابون زاباني نبا بلے کشگشتی جیفی جیفی ونراه عند النظر فرضا لكن نؤمن يأبى داوت داول النؤمن ونراه عند النظر muna ganin saurin alwashi idan an yi alwashi shi ma zama faran wani rahu farazan muna ganin ziyartar ɗakin farilla ne inda zai idan mutu yi alwashi in yi alwashin ba shi madina masallacin madina da zan farilla a gare lakinin na sai dai na Oman Abu Hanifa kenan ya abake samu ba farilla ba ne ba da walin na'uman shi na'umanun nan yana da hujjojinsa walin na umar asalin huwan na filwuju bafa innahu makin soho faradun alal insani abu hanifa ya tsaye ce ba farila ne ba shi ce wani eh, asalin ina da ka'ida shi huwan na filwuju ba wannan ya kore wajen ce suna dai suna ne amma ba wajibi ba fa innahu ma jinsuhu fardun jinsinsa ba farilla ne ba alal insani to mu da muka kai farilla ne wala na barahinun tudullu bi annahu bin nazari muftaradun alal insani kaga na an fara muqabala mu wala na muna da dalilan da muka ce alwashi zuwa gare shi farilla ne تدل تنانون بأنه بالنظر مفترض بأنه مفترض فللان بالنظر أن يلوش على الإنسان ما نؤمن هنا لناش دليل منا جن فريلان جاشنا ما أمر الرسول لكل نذير تاء بوفائه بالنذر بالإحسان amrul rasul umarnin annabi li kulli nazirin ta'a biyayya ga duk wani mai alwashi duk wanda ya alwashi wajibi ne shi kan bi wafa'ihi bin nazari bil ihsan sawan kuma sai gobe